gashi a'a masoya inda ka ga amina za ka duk inda ka ga amina sai ka ga amina dai bari mu ma dai Allah ya ba mu saurayi wanda za su kula da mu kamar yadda Aminu yake kulawa da Amina. Ku dai kun fiye zolaya duk inda ku ga mu sai kun zolaya mu iya san ranku. Kinga, kyale su. Tun na san dalilin da yasa suke farin irin wannan mangana. Haushi na suke jifa. Saboda sun ga na raba su da ke kullum muna tare na ƙi birin kiki je ki eh, inda ku ballantana eh, ku ci gaba da yawace yawace. Shi sa kawai suke faɗin irin wannan mangana. To in ma ka kwace mana ita ya muka iya da faɗan da ya fi ƙarfin mu. Ai dole mu haƙura. Allah dai nuna mana ranar auren nan. Kun zo da hankalinki. Ai mun gobe ne ko Allah ya yadda. dai ka kacale saura. Ke dai Amina ki daina wannan azabafin. Duk dai azabafin da kike mu za mu kai ki gidan Aminu. In ba haka ba kuma sai mu fasa. Ai dole mu riƙe hankali ki haƙuri. <laughs>

kullum din muna tare ne kuka da abun ne ke abun ya rinka bani mamaki ni kuwa kamar haka din ne ka ga ne kullum muna tare ko kara zan je kan mama ma tare muke zuwa da yan mama idan ba ma tare to muna dan da muna tare haka ne to malam to da gashi mun iso gida ko eh to so gashi rike da kyau fa kai ya fashi na rike yanzu yanda abuwa suke to zaki shiga gida eh gida zan to sai anjima to ba matsala sai 先弄。to. <laughs> Sarki Aminatuwa, nan da abin da bai wuce mako biyu ba, za ki banni kuma ki banni da kewa ko? Sarki mama, a insha Allah a gida kullum zan danga yi. waye gaya miki haka ake hawa aminatu ba? ai aure ya fi gaban haka ai in aka riga aka yi to zama ake yi guri daya zancen wai ki zo ki ringa gaishe mu koyaushe a me ya fi mun mutum mu ma zo mu ganki kin ga ajiye tsintsiyan nan shirya ki je kin da sai ki karasa ko kuma ni ina gama sai in share aminatu <laughs> wallahi kenan kin gyara fuskar taki ko gani nan koda ma na zo yi mm. ko ku ce ran da kuka zo gidanmu na muku rashin kirki ai ku rashin kirki kika mana salamu alaikum ana kiran amina to ko waye bari yanzu ina zuwa a ni dai bugan tashi in tafi tunda in kika fita ban san san da zaki kin ga girki nake yanzu ba zan shigo wala minti biyu kace ina zuwa bari in jabi na sanda zuwa ragar amina yauwa ne zuciyar aminu ya gida lafiya galau ya su mama kuwa lafiya to madalla kin ga na dawo da kasuwa ne sai na haɗu da wannan bawan Allah kullum ciwon baki yake mun na ki kawo shi gaisa na ki kawo shi gaisa ce to yanzu dai zo mu tafi in kawo shi wurin ki ku gaisa in kashe bakin tsanya ani wallahi na yi fishi da shi haba amarya banda ke da abinki wa yake fushi da aminin ango to wallahi mu dai mun da dai an ce har da kai ake zuga mijina cewa ya daina zuba kuɗi na babu zan gaji da shi ni wai ake ni ha ba aikin sani na gurin ki ne kin sani na gurin ki ne babu ta yadda za a haɗa baki a wannan maganar da ni kuma su kansu masu yin maganar wallahi sai dai su gaji su bari dandan da yan kwanaki kaɗan kurga kun zama takalmin ka zamu kara ba <laughs> kai kai haruna to wallahi wannan inda kike bai masa wallahi mu kwana anan yana miki wannan zuba kin san ban ya fara surutu ne ka san wanne ya kone aka haka yake akwai zuba kin gan shi ne inda kika bai masa ai magana gaskiya ce ba wani magana zuba magana gaskiya ce za mu matsa tunda yanzu na dawo daga kasuwa ko gidan ma ban je ba eh. to har na gode sosai a gaida mutanen gida sai an jima to sai an jima to ki gaishe da maman ta ta ji yanzu da ya kwanta ko hankali na tunda kun gaisa eh Amina. Kin dawo? Da na ga ana ta dariya ne. Inda Aminu ne ya kamu. A a a a a. Aminu ya ce a kamun. Allah buwaye. To yaron nan shi dai baya gajiya? Hidima haka? Wai kiyaye hidiman biki da shi. A a a a a a. Kai amma wannan akwai yaron kirki. yaushe aka gama hidimar lefan nan aka kawo shi kaya wafulan wafulan kuma yanzu aka sake aiko min da wannan ni da kaina ai ba ɗaya bace ba ma har guda biyu Allah sarki aminu kai kai kai kai kai wannan yaro Allah ya saka masa da alkhairi gaskiya mun yi sa'a sarki Allah ya saka mai da alkhairi yadda yake mana hidimar na amina ki daure ki fitar da mun kunya ki masa biyayya kin ji ko kin dai gani eh. Allah ba ku zuri'a ɗaya ba to ungo wannan zuwa godiya ta kama ni dole in je in yi wa talatuwa godiya kai min ɗaki bari in ba dabbobin abinci yawwa a'a kai dan albarka to ku taho taho taho sarkin yawo sai ka tsinke kai ta ba mutane wahala Amina, yaya kin sa abinci a gaba kin kici? Wallahi mama, kawai dai kwanan nan ne kwata-kwata ba na jin daɗin jikina ne. A'a Amina, babu inda yake miki ciwo. Na dai lura da ke tun daga lokacin da auren ki ya gabato. Shi kenan kuma gaba ɗaya jikinki ya sanyi. Kika canza menene a ciki? Amina kamar wani mugun abu. Sai ka ce za a kai ki wani gurin da ba shi kenan ba. Hmm? Kamar yau ne fa za a zo a yi a wuce an gama. a'a sai kiran ki da Allah ki ci abincin ki kin ji ko babu komai fatan mu dai a yi lafiya a gama lafiya to kenan zan cire komai a raina Allah ya yarda to maza ci abincin ki iyayen amarya iyayen ango kowa ya zo eh yi kokawa daura ka wuce haka masha Allah ka wuce haka eh. Uban amarya, uban yayan amarya, sunan eh, yar ma? Amina ko? Shi me neman fa. Bawan Allah. Bawan Allah. Ya sunan me neman. Kai ne wakilinsa ka zo karɓar masa. a yi kawai ana daidaitawa to ga uban yarinyar shi kuma sai ka nema saboda kana ji ba kaga dai shi wannan kamar yadda na faɗa maka shine kanan uwarta uwarsa ɗaya ubansa ɗaya shi kuma wannan shine limamin wajensu kwarai da gaske da gaske wannan ko dama ba sai na faɗa maka ba ka san mutane da ba da shi wannan to saboda haka haruna